kasancewar dinga kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai ba ku daman ganin sabbin bidiyo ne da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. Allah Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Da kuma zake sake ziyartar wannan channel namu mai albarka mai suna Waraka TV. domin kawo muku fa'idodi kala daban-daban da kuma manyan sirrika na kundin asararu wanda muke taimakawa fi sabilillah. Yau dai fa'idar da muka zo muku da ita ita ce layar da ke yi wa ɓarawo gizo. Idan ɓarawo ya zo maka sata a gida ko gonarka ko shagonka ko kuma inda ka ijiye wani amfaninka na gona ko kuma inda ka killace wani kayanka wanda baka so a taɓa maka to insha Allah ta'ala in har ka haɗa wannan laya da yardan Allah idan ya zo shi wannan wurin zai gani kaman ana kallonsa ko kuma idansa ya nuna masa cewa kamar kai kana kallonsa ko kuma wanda ya san wannan kayan ba nasa ba ne yana kallonsa insha Allah ta'ala za mu bayyana muku yadda za a haɗa wannan sirri dalla dalla bi izinin Allah. ta'ala daki-daki za mu bi muku yadda za ku gane kuma in mun ba da sirri don Allah ku ringa daurewa kuna jarrabawa kuna gani domin duka sirrikan da muke bayarwa da yardan Allah sirrika ne masu amfani ba na wasa ba da haka ku saurare mu muna dawa ku danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa insha Allah yanzu za mu muku bayani na yadda ake haɗa wannan sirri na alamtara kaifa dalla-dalla yardan Allah ku saurare mu muna zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yauwa gashi mun dawo da fatan kuma kuna sauraron mu. Ku kasa kunnuwanku ku saurare mu yanzu za mu faɗa muku yadda ake haɗa wannan sirri dalla-dalla da yardan Allah. Kuma Allah ya sa mu yi shi a dace. Allah kuma ya mana jagora. Wannan sirri na alamtar kaifa kar ku yi wasa da shi. sirri ne mai ƙarfin gaske da yardan Allah wajen yi wa ɓarawo gizo yadda ake haɗa layin da ke yi wa ɓarawo gizo. Ga tamkar kana kallon shi idan ya zo yi maka sata. Da haka ga yadda zan bayyana muku wannan sirri yadda ake haɗa shi. Ga yadda ake haɗa wannan sirri ku kasa kunnen ku ku ji mu. Idan ka san itacen kaɗanya sosai to akwai namijin kaɗanya za ka ga ganyen shi sun fi girma fiye da kaɗanyar da ke yin 'ya'ya. za ka ga ganyensa sun fi girma fiye da kaɗanyar da ke yin ‘ya'ya. Kuna sauraron mu? Za ka nemi ganyen namijin kaɗanyar guda ɗaya tak ka rubuta alamtar kaifa a jikinsa ƙafa uku kuma tun ganyen yana ɗanye ake yin wannan rubutun. Kafin ganyen tun ganyen yana ɗanye kafin ya bushe ake yin wannan rubutun. Idan ka yi rubutun da zaran kuma rubutun ya bushe sai ka nemo jan zare ka naɗa wannan ganyar kamar laya. Idan ka naɗa shi kamar laya sai ka binne shi a cikin gida, ka sa alida ka binne a cikin gida ko kuma ka rataye shi a cikin gidanka. To insha Allahu subhanahu wa ta'ala laya ta gama haɗuwa. Da yardan Allah babu wani mahaluki da zai zo shiga gidanka ba tare da asirin shi ya tono ba ko kuma ya ga tamkar kana kallon shi ko kuma ya ga wanda ya san cewa kayan ba nashi bane yana kallon shi. Da haka a jarraba wannan sirri ne na alamtar kaifa mai ƙarfi sosai Allah kuma ya sa mu dace Allah ya sa mu yi a Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wannan sirri har ya ce ga Annabi rahama salatin annabi goma muke su aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine izinin wannan sirri sannan mu ma kanmu muna ku addu'a ku karanta mana fatiha kafa uku Allah ka buɗa mana Allah ka mana asiri duniya da lahira Allah kuma ka samu fi ƙarfin zuciyarmu dukkan wani musulmi da ke da bukata duniya da lahira Allah ka masa bukatansa na alkhairi alfarman annabi Allah ya sa mu dace